yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha shida ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da ranar tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya zami darasi na ɗari da tamanin da biyar a cikin karatunmu na umdatul ahkam na al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jamma'ili rahmatullahi za zamu tashi babul lokafa wanda shine babi na karshe a cikin kitabul buyo mun sai zo daidai gaba sai mi barin azumi insha allahu daga karshen babun buyo bayan sallah Allah ya kai mu dare da lafiya amin sai mu yi tashi kitabul wasaya mun gangaro insha <laughs> na'am bismillah arrahman bismillah arrahman arrahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala al-musannif rahimahullah bab al na'am yace bab al-luqata haka yake bi fath ba luqta ba ba da sukuni ba da fataha duk da yake siga ce wadda take nuna abin da yake afkuwa da yawa kamar humaza lumaza amma wannan ta fita daga cikin wannan sigar haka dai laraba suka yi ta a wajen almuhaddifin da malaman luga sun tafi akan cewa bi fathil qaf sun take luqata ma'anarta wato almalul ma'sum almu'arrad lidhaya'i fi amirin aw ghamir kamar da ibn al-hajib ya arrafa shi al-mal al-ma'sum al-mu'arrad lid-daya'i fi amirin aw ghamir dukiya wadda take aka tsare ta ya wajaba a tsare ta wato dukiya wadda ya wajaba a tsare ta shi tace dukiyar musulmi da kuma kafirin amana dukiyar dukiyarsa dole a tsare ta inna inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun to malun ma'sum an tsara dukiyar mu'arradun libbaya wanda yake ya bujira wato an bujirar da shi ga tuzarta zai iya halaka dukiyar za ta iya halaka fi amir wanda aka same shi a wuri wanda yake akwai jama'a a ghamir ko waje wanda yake babu kowa a cikin dawa wai ita ce lokata tsuntuwa ita ce a hausa muke ce ma tsuntuwa imam al-bukhari ya ware masa littafi guda kamar yadda malaman fiqh ma suka yi masa littafi guda kitabul luqafa ana suna ambaton sa yawanci a ƙarshen babu da'awa shi imam al-bukhari ya ambace shi ya zo da shi a ƙarshen a bayan babin al-husumat kitabul husumat sai biyar da shi da kitabul luqafa to nan shi imam abdul ghani saboda a karancin hadisai da suka zo a babin sai sanya shi babi a ƙarƙashin kitabul buyo maimakon ya ce masa kitabul lukata tun da hadisi da ya kawo guda ɗaya ne na zaid ibn khalid to banda nasa hadisin sai hadisin ubay ibn ka'ab su ne dai a wato ginshiken hadisan wannan babin hadisai ne guda biyu kamar yadda buhari ya kawo su sai kuma sauran hadisai da ba ainihin akan lokata din take magana ba amma an fitar da hukuncin tsuntuwa din daga cikin su to wannan ba wannan babi kenan na'am an zaid bin khalid bin juhali radiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وإخاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وفعله أن ظلت الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاؤها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وفعله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب wannan hadisin zaid ibn yace an ibn khalid al-juhani daga zaid ibn khalid aljuhani juhani radiyallahu anhu sahabi ne wanda ta gabata A shi ya ruwaito hadisin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare raka'a goma sha uku ƙala ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an luqatati adh-dhahabi wal wariq an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan tsuntuwar zina kudin zinari da kudin azurfa faqala i'rif ha. ya ce ka san maɗaurin jakar wato igiyar da aka tsore bakin jakar wa ifafaha da kuma jakar tata jakar da kudin suke ciki sun ma'arrika sana sannan sai ka yi shela ka sanar da wannan duki wannan tsuntuwar da ka yi har tsawon shekara guda fa'in fa ya yake a wajen fa'in lamta fa'innahu ni sai ya ƙara da fa'innahu fa'in lamta idan ba a samu wanda ya santa ba in ba a san jakar ba wato tsuntuwar in ba a san fa'in lamta da mirin yana koma ya zuwa ga ita allukata idan ba a santa ba fastan fiqha to kaci wato kai amfani da ita waltakun wadi'atan ka ta zamanto ajiya a wajenka fa a jaa talibuha yawman min ad-dahr idan wanda yake neman wannan suntuwar ya zo maka wata rana daga cikin wato daga cikin ranakun wato rayuwa fa ha ilayhi ka bashi ka bashi ita wata alahu an latin ibil ya tambaye shi akan wato raƙumi wanda ya bata wanda ya zamanto yake yawo yana wanta jaririya ba a san me shi ba faƙala malaka walaha me ya haɗa ka da me ya haɗa ka da wannan suntuwar da'aha rabu da ita fa inna ma'aha hidaaha wa siqaaha domin tare da ita akwai hidaaha takalminta ma'ana kufinta, za ta iya wato wannan suntuwar raƙumin za ta zai iya tafiya inda ya so wa siqaaha da wato shan ruwansa da ruwan shansa tunda yadda raƙumi yake shan ruwa ya tsaye a cikin cikinsa har ya tafiyar wajen sati biyu taridul ma wata akulu shajar za ta tsuntuwar za ta je inda ruwa yake ta sha kuma ta ci daga wato bishiyoyi daga ganyen bishiyoyi hatta ya ji da ha rabbuha har ma'abucinta mamallakinta ya same ta wasa halahu an sha kuma ya tambaye shi akan asha wato ita ce akuya faƙala ya yace ka ɗauke ta fa inna ma hiya lak aw akhika aw domin domin ita dai kawai gare ka take ko ga ɗan uwanka ko ga ko ga kura ko ga kirkici. Hmm. wannan hadisi kamar yadda muka ambata shine ummul bab hadisin zaid ibn khalid al-juhani malaman madina suka ruwaito shi daga yazid maulal mumba'i yazid maulal mumba'i wannan riwayar da ya kawo riwayar Suleiman ibn Bilal ce daga Yahya ibn Sa'id an Yazid maulal mumba'i dan shine ya ambaci wannan wakanat wadi'atan indaka wannan lafazin ba duk kowanne ne ya faɗe su ba shi ya faɗi wannan lafazin saka wannan ita ce riwayar ta kamar da take a cikin sahihul bukhari to kamar yadda muka ce wannan hadisin shine asali a wannan babin wanda malamai suka gina hukuncin abin da ya shafi tsuntuwa a cikin fikihun musulunci na farko imamul bukhari ya yi masa tabwib ya ce masa dalatul ibili ya kawo shi da riwayar sufyanu sauri. a ya daga riwayar Sufyan sauri an Rabi'a ya kawo shi a babun balatul ganam tsuntuwar akuya sannan ya kawo shi da riwayar Malik idza lam yujad sahibul luqafati ba'da sanatin fa hiya liman wajadaha idan ba a samu mai tsuntuwa ba bayan shekara daya to wannan tsuntuwar ta zamanto ga wanda ya tsince ta haka zalika ya kawo shi a babin idza jaa sahibul luqatati ba'da sana raddaha alayhi li'annaha wadi'atun indahu idan ma'abucin tsuntuwa idan mai tsuntuwa idan wanda ya mallaki kayan tsuntuwa idan yazo bayan shekara daya to wanda yi tsuntuwar sai ya mayar masa ita domin ta kasance ajiya ce a wajensa in ku ajiya ce ba za ka ce ba za ka mayar da ajiya ba sannan ya sake kawo shi man arrafa luqatata wa lam yadfa'aha ila sultan babu wanda ya sanar da tsuntuwa bai ɗaukaka ta ya kai ta zuwa ga sarki ba to kun ga ya kawo hadisin aurare da kuma can ya kawo shi farkon kawo hadisin da ya a kitabul ilmi babu wanda ya fushi wajen wa'azi babu wanda ya fushi wajen wa'azi a can ya fara kawo hadisin a a can ya fara kawo hadisin sannan ya kawo shi a ya kawo shi a cikin kitabul a cikin kitabul maza ya kawo shi a cikin kitabul adab ya kawo shi a cikin kitabul adab ma ya yajuzu min al-ghadab wa shiddati li amrillah abinda yake halatta na fushi da tsanani akan al'amarin Allah sannan ya kawo shi a cikin kitabul talaq hukuncin mutumin da ya bata hukumul mafqud in ga fikihun buhari ko wurare a cikin kitabul luqata din ya kawo shi wurare guda guda shida sai ya kawo shi a kitabul ilm kaga bakwai ya kawo shi a kitabul talaq kaga takwas ya kawo shi a cikin kitabul adab mm, kaga tara a ko ina ya fitar da hukunci a kansa rahmatullahi alaihi shi imam muslim ko shi dama kun san al'adarsa shi zai tattaro hanyoyin hadisi da ruwayoyin a waje ɗaya ne ba zai rarraba hadisin ba siyaƙin da a siyaƙ wanda aka kawo nan siyaƙin imamu muslim ne siyaƙin muslim ne kamar yadda shi ya faɗa da yake ya yi kusanci na'am eh, wannan siyakin muslim ne lafazin na siyakin muslim ne na hadisin amma dai daga riwayar kamar yadda buhari ya kawo shi hadisin sulaiman ibn bilal al-madani ya ce al luƙafa al-zahab wal wannan badal ne da mubdalu min an tambaye shi akan luqata akan suntuwa al-zahabi wal-wariqi wato suntuwa ai ina nufin suntuwar kuɗi na zinari da na azurfa saboda wannan ya nuna kan cewa eh, shi a kamar yadda za mu gani muka zo wajen hukunci ita kanta tsuntuwar tana shan bamban malamai sun karkasa tsuntuwa kashi-kashi zaid ibn khalid kamar yadda muka ce ya gabata zaid ibn khalid al-juhani daga cikin kabilar juhaina wahiyar kabilatun min qudaa madani mutum sahabi ne da yake dan madina alkunyarsa abu abdurrahman hadisansa guda 81 ya rasu a madina a shekara ta 78 bayan hijira yana dan shekara 50 yana dan shekara 85 yana dan shekara 85 shine ya rike tutar kabilar juhaina ranar yakin fatahu makkah amma wanda ya tambayar nan kun gace su ila ko an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yawanci malaman hadisi suna ta kokari idan suka samu wannan su ne ake ce musu al-mubhamat wanda ba a faɗe su ba suna ta kokari su san wane ne saboda sanin sa wani lokaci zai iya rataya da hukunci wani lokaci kuma kawai dan dai dan dai ilimi ne saboda sun cancanci a san su tunda duk wanda ya wannan tambayar kaga ya tabbata sahabi ko ba haka ba ya tabbata sahabi saboda haka shi samun lokaci malaman hadisi suke haƙulowa su binciko su gano wanne ne to suka yi tayi har sai da ibn hajar shi ya ƙwaƙulo ya gano yace ce thumma zafartu bi tasmiyati sa'il sai na rabauta da samun ambaton sunan wane ne mai wannan tambayar وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن والبارودي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن القفاري عن ربيعة عن أقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة سيرويتو دق سويد الجهني أقبة بن سويد عن أبيه سويد الجهني to kuma ya dace a ce shi da ya dace a ce khalid a zaid ibn khalid ya ruwaito hadisin ko tunda dan kabilar sani saboda haka ba mamaki tare suka ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai an bai ambaci kowaye ba shi yasa ibnu hajar ya rinjayar da cewar wato a a a shi a suwaid aljuhani ne yace kaga su wannan ibn al-mulaqqin shi bai shirye bai gano wannan ba wadansu suka ce bilal ne to amma wata riwaya ta ce anna a arabiya bilal ba za a ce masa balaraban daji ba <laughs> ba a arabi ba ne <laughs> eh, Na fassara a kalmomin sai mu shiga cikin hukunce-hukuncen na farko shine wannan hadisin ya nuna halaccin yin tsuntuwa halaccin yin tsuntuwa to amma hukuncinta ya sha bambam tsakanin mai tsuntuwar da kuma abin da za a tsunta tsakanin mai tsuntuwar da kuma halin da aka yi tsuntuwar hmm. amma mai tsuntuwar a malaman malikiya sun kasa mai tsuntuwa kashi uku na farko wanda ya san cewar tabbas ne yi tsuntuwan nan ha'inci zai yi yana da yakinin in yi tsuntuwan nan ba zai yi kowa ba ba zai sanar da kowa ba ya samu kuɗi ne kawai ya samu dukiyar sani to wannan tsuntuwa a gare shi haramun ne tsuntuwa a gare shi haramun ne na biyu wanda yana wanda yake jin tsoron cewa shaidan zai iya zamar da shi shaidan zai iya riya masa ya soke ta <laughs> to wannan tsuntuwa a gare shi makruhi ne na uku wanda ya tabbatar shi cewa shi ba zai yi ha'inci ba yana da aminci ba zai yi ha'inci ba to shi yana da hali biyu idan inda ya tsuntuwar wuri ne wanda yake baya jin tsoron wato yana jin tsoron cewar in bai yi tsuntuwar ba wajen da ya ga dukiyar ya san cewar idan bai yi tsuntuwar ba ya dauke ta to tabbas za ta halaka saboda mutane ne ba amintattu ba to a nan wajen wajibi ne tsuntuwa saboda wajabcin ka tsare dukiyar dan uwanka hali na biyu idan wajen da yake yayi tsuntuwar babu baya jin tsoro na kan cewa za ta tozarta baya jin tsoron tozarta to wannan shine ake sabani tsakanin cewa shin mustahabbi ne gare shi tsuntuwar ko kuwa makruhi ne ya tsuntuwar wanda suka ce mustahabbi ne ya tsuntuwar saboda wato a shi ma dai don ya taimaka wajen tsare dukiyar ɗan uwansa al-khalil haka ya bayyana shi a cikin sharhinsa na muktasar ibn al ya ce in bai ji tsoro ba in baya jin tsoron cewa za ta tozarta to fa aqwalin hiya kullu hali malik malik yana da kauli uku na farko al-istihbab domin eh, wato mustahabbi ne ya tsuntuwar tunda in ya tsuntuwar dole zai aiki da wannan hadisin cewa zai sanar saboda haka wannan sanarwar za ta nabbahar za ta faɗakar da ma'abucinta ya ce a ashe an tsinci abina to da kaga ya taimaka ma ɗan uwansa ya taimaka ma ɗan uwansa kuma gashi dama Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa kauli na biyu makruhi ne ya tsuntuwa makruhi ne ya tsuntuwa <laughs> kuma fa yana saboda baya jin tsoron cewa za ta bata amma sai aka ce makruhi ne to me za suka ce makruhi ne saboda wai sai suka ce domin idan bai tsuntuwar ba mai ita mai dukiyar zai dawo nan inda ta bata kuma tun da wuri ne na amintattu ba a kaddarawa kan cewa wani zai dauka da haka zai dawo ya samu kayansa amma inda ya yi tsuntuwar in ya dawo bai samu ba shi kenan sai ya saduda cewa wuri kamar irin wannan a ce an samu wannan abin to wannan dai kaddara ce Allah ya aiko mu zuwa haka ba zai ma nema ba shi yasa aka ce makruhi ne ya da ya kyale ta to kauli na uku ba ne suka bambanta a kan abin da yake da kima da abin da yake bashi da kima idan mai kima ne idan mai kima ne to a bar shi shine fi, tunda in dai mai kima ne mai shi zai dawo ya zo ya so macijiyarsa to kuma tunda waje ne wanda yake ba a jin tsoron za a samu masu sata a wajen to in ya bari din shine fi, to wannan shine hukunci na farko tukuna saboda haka kun ga ba za a ce yin tsuntuwa wato mutlakan mustahabbi ne ba ko haramu ko makruhi bal dukkan hukunce-hukuncen nan na shari'a guda biyar suna hawa kansa amma abin yana komawa ya zuwa ga shiwaye mai tsuntuwar da kuma abin da za a tsunta da kuma abin yana komawa ya zuwa ga shi wanda zai tsuntuwar ya auna ya gani kamar yadda ibn hajar ya ce yayin da ya zama cewar a wato tsare dukiya tsare dukiya daga salwanta shine zai tabbata to a lokacin wato in aka yi tsuntuwar za a tsara dukiya to a lokacin nan zuntsuwa za ta iya zamantowa wajibi ko ta zamanto mustahabi yayin da kuma ya zamanto cewar yin tsuntuwar zai bayu ya zuwa ga tozartar wannan dukiyar to za ta zamanto ko haramun ko makarubiya yayin da ya zamanto kuma tana baina baina to sai ya zamanto wannan halal ne saboda haka wannan shine fiqhun babu yayin da idan ka ga tsuntuwa shin za ka yi ko ba za ka yi ba wannan fa ana magana tsuntuwa ne a sauran wurare banda tsuntuwar garin makka ita da hukunci na ta khas banda tsuntuwa a garin makka ita tana da nata hukunci khas ba zai ci giya ba to shi wannan haramun ne ya tsuntuwa yana jin tsoron cewa watakila shaidan zai sauwala masa to wannan makarohi ne shi kuma wannan yana da yakinin cewa zai yi cigiya mai amana ne to shi kuma shi ne yake da hali biyu halin da ya san cewa idan bai yi tsuntuwar ba dukiyar za ta tozarta to nan wajen dole ne ya yi tsuntuwar ta zamantowa wajibi kaga ne kawai lokacin da tsuntuwa take zamantowa wajibi kenan idan kuma yana jin tsoro idan kuma baya jin tsoro ba daidai bane na san ya shi upside down idan kuma baya jin tsoron cewa zuciyar za ta tozarta to shine ko dai ya zama to mustahabbi ko makruhi ko halal a gare shi hukunci na biyu shine wajabcin yin shela da tsuntuwar at-ta'rif sana ka sanar shekara ko da yake kafin nan sai da ai hadisin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce i'rif wika'aha wa ifasaha ko i'rif i'rif wika'aha wa ifasaha ka san madaurinta da jakar me maqsudin da aka ce masa ya sani eh saboda dan ya dan ya zama to kan cewa kigiyar yayin yayin da wanda yazo zai ce ta sace zaka san ko gaskiya ke ko ba gaskiya ba akwai kuma wata hujja akwai kuma wata hikimar bayan wannan ne gane ne isa to akwai wata hikimar a hasan ko da zai aje ta cikin dukiyarsa ya san cewa wannan ai ya san kamarta wannan ba ta saba ce ta tsuntuwan nan saboda ko ta shiga cikin dukiyarsa zai zai ta hmm, shine wannan shine farkon abin da zai yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace i'rif wika'aha wa ifasaha thumma arifha sana kafin ma ya fara cigiyar sai ya tsaya ya kiyaye yaya sifar abin da ke a wata riwayar ya ce wa ha da adadin kudin da adadin abin da ke ciki saboda kan ta shiga ta kudu da dukiyarsa a kasa mai yazewa to shi yasa ma har waɗansu malamai suka ce kamar da ibn hajar ya ishara a sharhinsa sifar in ya gano wato tashi wato yadda zai gano a madaurin da jakar ya rubuta ya rubuta don saboda a tabbatar kan cewar wato ba za ta cakudu da dukiyarsa ba saboda ka a yi rigima da magada su ce ai sun gani a cikin dukiyar mahaifinsu su kuma ba san cewa sun tuwa ba ce ba su ji lokacin da yake yi kuwa ba to sannan hukunci na uku wannan shine hukunci na biyu hukunci na uku shine a tarif tarif sana ka sanar har tsawon shekara guda wannan malamai sun ce ijma'i ne sun ce ijma'i ne ba wanda ya sharɗanta cewar zai sanar har shekara uku sai abin da aka ruwaito daga sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma ana ganin ma riwayar bata inganta a gare shi ba bata inganta zuwa gare shi ba akwai hadisin ubai ibn Ka'ab a cikin Bukhari wanda yake nuna cewar shi ma wato ya tsinci wata jakar kuɗi da dinari tsari a ciki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sanar hatsawon shekara guda ya sanar hatsawon shekara guda ya dawo ya ce bai ga wanda ya same ta ba sai ya ce fa’ala faƙala arrifa haulan ya sake ce masa ka je ka sake sanarwa har shekara guda ya sanar shekara guda ba a samu wanda samu wanda yake da wannan dukiyar ba dinari ɗari dukiya ce fa mai yawa nisabi sau biyar kenan nisabi ninki biyar sun ma'ataituhu salatan sannan na zo masa har zuwa na uku har a na uku sai ce a wi'a'aha wa ha wa ha fa in ja sahibu ha wa illa fastamti' biha ya ce yace ka san madaurinta da adadinta da jakar idan mai ita yazo to ka bashi idan kuma bai zo ba to ka amfana da ita ya ce sai na amfana da dukiyar hmm. sai na amfana da dukiyar ba a dubi makka bayan nan sai na haɗu da shi a makka <laughs> bayan nan sai haɗu da shi a makka to da ya haɗu da shi a makka me ya faru <laughs> eh da ya haɗu da shi a makka me ya faru <laughs> a kwarai da gaske sai ba shi kayansa za mu haɗa wannan tsakanin wannan hadisin da ya ce ah, ka sanar shekara guda shi ya ce ma ya har shekara uku ya sanya shi na'am buhari ne ba <laughs> shi ne ma farkon hadisin da ya kawo a babin eh, sai suka ɗauke shi a kan cewa wannan yayi ne ta babin attawarro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi haka ne ta babin attawarro hmm. tunda wannan qadiyatu ayin ce ta shafi ubai ubai ita ko ya faɗi hukunci ne a ga al'umma saboda haka ka'idar shine shekara daya amma wannan na ubai za a dauke shi akan cewa wannan abu ne wanda yake banta da ubai da ubai ibn ka'ab akan cewar wato yayi haka ta babin ƙarin wato tsantseni ƙarin tsantseni to wajen sanarwa shekara ɗaya za a sanar ya za a yi sanarwar tafasil ɗin yana cikin tafan furo amma yawanci abinda suke faɗa cewar a sanar a majami'un na wajen inda mutane suke taro kasuwanni da masallatai haka suka ce hadda masallatai waɗansu suka yi itlaƙi amma waɗansu suka ce ƙofar masallatai wane ne ya fi daidai ƙofa saboda mai na wani hadis to wani ai ba cigiya yake sanarwa yake ba shi ne ya zo yake cewa ya gara gumina ba idan sami'tum man yunshidu dallatan fil masjid fa qul la radda Allahu alayhi na eh za a iya yi na'am ko to amma amma idan aka yi haka illar da annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen mai yin cigiya sai ce fa innal masajid lam tubna li a ma sallatai ba a gina su don haka ba an gina masallatai don a zo ana sanarwa ana yi kuwa jama'a illar ba za ta zama to ɗaya ba ba kwa gani to shi sa malik sai ya tawarru'i a cikin almudawwana sai ya ce ala abwabil masajid a kofar masallatai don kar a shiga kar illata kar illata za ku wato ta ta ta hado da shi sai ya fitar daga wannan to kuma yaya za a yi wajen sanarwar shi ma da sun yi tafsil tunda in aka ce ka sanar shekara daya kullun kana sanarwa ai akwai mashakka to shi sai suka ce ranar farko a sanar sau ɗaya ko sau biyu ai haka a ɗan ɗauki kwanaki sannan a ɗauki kwanaki ana sayarwa ana sanarwa sau ɗaya a kullum sannan a koma ana sanarwa sau ɗaya a mako sannan a koma ana sanarwa sau ɗaya a wata kuma idan ya tashi sanarwar tunda kun ga sharaɗin yin tsuntuwa shine za ka yi sanarwa in ka san ba za ka yi sanarwa ba haramun ne ko haka wannan tafsil ɗin ya nuna tun da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rifa sana ka sanar to idan wa idan ya tashi zai yi sanarwar zai yi da kansa ne ko ko zai wakilta a yi masa kuma idan har sanarwar za ta kallafa masa ya kashe kuɗi ya zai daga aljihunsa zai kashe ko kuwa ya zai daga kuɗin da kudin dukiyar sanarwar ce ko kuma idan mai shi ya zo karba ya ce to na kashe kaza ina sanarwa ka biya ni eh na farko dai an ce shi zai yi da kansa tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufe hasana na biyu suka ce ya kai wajen sarki hukuma ya kai ma hukuma ta sanarwa amma suka ce da sharaɗin idan hukumar adala ce wato idan ka san idan ka san idan ka wato za ka iya kai ma 'yan sanda idan ka san dpo adali ne in ka san to amma in aka yi masa transfer fa eh shi ya sanar na'am eh kai ka rike kudin shi ya sanar ba wai kai ka bashi tsuntuwar ba ka dora masa sanarwa tunda ai haƙƙin al'umma yana kansa ka kai ma hukuma to mun nan gashi nan muna da mai unguwa muna da zagaci muna da hakimi muna da filin filin filin ya sunan man filin cigiya da sanarwa ga filin cigiya da sanarwa to amma filin cigiya da sanarwa ai sai an biya ko kyauta ne to idan aka ce sai an biya fa na'am a a to in ka dora a facebook ba kana bukatar data ba kudin datar fa da ba samu da kudin sa za mu zo batun amfana da dukiyar wannan ba za ta zamanto illa ba na wani na me eh. na transfer me kawo batun transfer eh a wannan ba tsuntuwa ba ce ku tsaya dai tukuna ku tsaya dai tukuna mu gama da wannan ku kyale a je tambayar ka za mu zo ta sha Allah ku ku tsaya dai tsuntuwa yau da aka sani traditional ta asali yawa tun da shari'a ta ce in yi tsuntuwa sai ya sanar na haka idan sanarwar ta kallafa masa dukiya shi zai fitar da dukiyarsa tunda inda baya so inda ba inda ba zai iya fitar da dukiyarsa ba wajen sanarwar to ba zai dauka ba sai ya bari tunda daukar dukiyar bata zama to wajiba a kansa ba yin tsintuwar bata zama to wajibi a kansa ba na'am in ya batta ya san salwanta za ta yi eh, a wannan halin ne muka ce wajibi ne a kansa wajibi ne a kansa in ya ɗauka inda yake wajibi a kansa shi ma wannan zai zama to kan ibada ce da ta wajaba a kansa saboda haka dan ya kashe dukiya a kanta wannan yayi ne domin aikin wajibi hmm? ma wajibu illa bihi fa huwa wajib hmm? wajibin ba zai cika ba dole sai yayi wannan yayi ibada zai samu lada tunda a lokacin nan ya zama to yayi abin da yake wajibi a kansa kenan ma da ne a ba zai bar eh, ba ko a mustahabbi ne bi hannun ka hannun amana ne ba kai ka yi tsuntuwa ba eh, kai an kawo maka ka ajiye ne hannun ka hannun amana ne saboda haka za a koma ya zuwa ga wanda kayan amana suka bata a hannunsa idan abu ne wanda yake a zahiri ba zai buya ba kamar mota hmm? kamar mota ce ba za ta buya ba ba za ka iya ɓoye ta ba to nan ba za ka yi lamuni ba ba za a tsora maka ba amma in abu ne wanda yake zai iya buya kamar waya ce mai tsada iphone aka kawo ko kudi sai ka ce ai abin da tsuntunan da aka kawo an sace an sace to dole sai an bincika a gani ka yi sake ko ba ka sake ba sai an tambaye ka ina ka ajiye ne ya aka yi idan aka gano akwai sake to sai ka biya in aka gano babu sake shi kenan wannan shine ka'idar al'umana ka'idar amana ku rike ta ka'idar amana duk wani wanda yake hannunsa hannun amana ne zai yi lamini fi ma la yughabu alai abinda ba zai bata ba abinda ba za a kasa ganinsa ba in ya bata ba zai lamuni ba la ya zuman kama am eh na'am ba zai biya ba saboda abu ne wanda yake a bayyane yake ba zai yi ya boye shi ba amma duk abin da fi ma yugabu alaihi abin da yake zai iya ɓoye shi to a wannan idan ya tabbata cewa ya yayi tafrif a cikinsa to ya saboda haka al'asul a kansa cewa sai ya tabbatar kan cewa bai yi sake ba hmm. har ya kai ya zuwa ga batan wannan abin amin <clears throat> to wajen ta'arifin an ce shekara guda wannan shine mafi a jumhurin malamai suka tafa a kai waɗansu sun yi tafsil sun ce abinda yake bashi da kima sosai ta'arifin ba lallai ya zamanto shekara guda ba sai a yi ko 'yan kwanaki ko 'yan watanni to wajen wannan takdirin za a kan cewa sai dai fi istisani babu nafsi babu nafsi to amma sun tsaya sun duba kan cewar akwai abinda ai ba zai yiwu a ce an yi shekara guda ana ta ta'arifi a kansa ba saboda ba ne wanda yake mai kima sosai ba na'am shi ma ba zai kai shekara guda yana cigiyar ba yana neman wannan abin nasa ba mm. zahirin hadisin nan babu bambanci tsakanin abin da yake babba da abin da yake dan karami wajen cewa dole sai an yi tarifin da kuma muddar to amma a waɗansu su kamar yadda muka ce sun ce in abu wanda yake marar kima ne sosai ba sai an kai shekara ɗaya eh, ba sai an kai shekara ana sayarwa ba ana sanarwa ba ita kanta tsuntuwar sai yadda suka raba shi sun ga an ce ko mai yawa ko mara yawa ko mai kima ko mara kima abinda yake ba shi da kima mai sauki sosai shi wannan wato ba za a yi tarifinsa ba kuma wanda ya tsinta zai iya ci ba zai lamuni ba imamul bukhari ya kafa hujja da wannan da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dabino kwaya daya an yadda shi a hanya yace da ba dan ina jin tsoron kar ya zamanto daga sadaka ba da na dauka da ba dan ina jin tsoron kar ya zamanto daga sadaka ba da na dauka to wannan a me yake nunawa na'am halaccin tsuntuwar da kuma wannan tsuntuwar ba sai an yi tarifi ba kuma in kai tsuntuwar kawai ka ci saboda abu ne wanda yake mara kima tafir yasir ne imamun bukhari kafa hujja da shi to shi ne abu wanda yake kaso na farko wanda duk ya tsinci irin wannan wanda ya tsinta zai iya ci ko ya sadaka da shi kuma babu biya a kansa na biyu na'am hmm. ko ne ai duk irin wannan duk inda ka ji abu na shari'a da ta zo da shi ba ta fitar da miƙiyasi na tahdidi ba to ana koma ya zuwa ga urfi ana koma ya zuwa ga al'urf na biyu shine wanda yake shi ma ba shi da yawa yasir ne mai wato wulakantacce ne amma ana amfana da shi kuma wanda ya rasa shi zai iya tashi yana neman sa zai iya wato zai iya a cigiya yana neman kayansa to wannan shi ne shi wannan za a sanar da shi to amma wajen mikidarin sanarwa shi ne wanda muka ambata cewa sun ce ba sai ya kai shekara guda ba shi ne waɗansu suka ce inda yana dai da kima a kai shekara in kuma ba shi da kima a yi kwanaki na uku shi ne alkasir alladi lahubal mai yawa wanda yake kuma yana da kima to wannan shine za a yi tarifinsa a shekara ɗaya sai na hudu wanda yake ba za a iya ajiye shi ba ba za a iya ajiye shi ba hmm. kamar ka zo ka tsinci kwandon tumatir hmm. haka ba za ka yi ajiye tumatir ba yanzu za ka ajiye tumatir kana cigiya shekara ɗaya mai kwandon tumatir ya zo hmm? na'am in ka busar da shi ya zama to ɗan da maso ba tumatir ba ka canza masa kayan <laughs> to shi wannan shi ne suka ce sun kamanta shi da asha akuya akuya idan ka ganta inda ba ka ɗauke ta ba a waje wanda yake wato a fili in dai baka in kai baka dauke ta ba to wani zai dauka in wani bai dauka ba kura za ta dauke kaya za ta dauke to sai suka ce wannan sai a bashi wannan hukuncin hiya laka auli li auli sha shine ma'anar hadisin ma'ana sai ka dauka in ka dauka duk randa ne shi yazo tazman sai ka bashi duk randa ne shi yazo sai ka bashi kuma in ka ɗauka ɗin za ka iya ci ko kai sadaka amma duk randa kuma mai shi ya zo sai ka bashi in bai zo ba kuma fa a lahira za ka yi lamuni za ka biya shi ranar lahira na'am na'am to wai su sai suka ce wannan lam ɗin ai ba lamul milki ba ce saboda kura tana mallaka an ce lizzib kura tana mallaka a ce ma kura libvivi <laughs> ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ce ai wannan lam ɗin ba ta milk ba ce eh. sai suka tafi a aljumhur sai suka tafi akan cewar wato idan na'am idan ma'abucinta ya zo zai biya idan ma'abucinta bai zo ba kuma shi kenan a ta tafi har a lahira kamar da ibn sha'ban yake na malikiya ba za a neme shi da ita ba na'am eh ah. in a zo a ah, shi kima kima ai duk inda aka ce al'ain ba inda aka ce al'ainu ba ta nan to sai in misli ne sai a koma ga misli Akwai ba misliya ba ce ba za ka ita ba samun wata akuya da ta daidai da wata daidai wa daidai ɗari bisa ɗari ba almisli shi ne wanda ake aunawa ko ake ko awon yawa ko awon nauyi ko makamancin wannan amma ita akuya ba misli ba ce sai a koma zuwa da kima ka'idar shari'a kenan idan ayin tana nan a mayar da shi idan ainu ba ta nan a koma zuwa ga misil idan ba shi da misil sai a koma zuwa ga kima kuma kimarta a ran da ta bata ran da aka tsinta ya aran da aka cuce ta eh. duk kwasa zai na sani ya ibada eh yayi ibada hiya wa tawabi'uha haka suka ce da ita da tawabi ɗinta duk zai kwasa hmm, duk zai kwasa waye ce masa ya tsinta na'am na'am eh eh ta ai baka mallake shi ba ba naka bane don a lokacin ai ajiya kake ba ba shi ba hadisin ya ce kanar wadi'a ajiya ce za fitar da fitar da ajiya akan zafi da ke ba taka ba ko baka da wakilci shi mai dukiyar da ka tsinta kasancewa ko bashi ya cinye dukiyarsa cewa zakka ba ta hau kansa ba da za ka fitar masa da zakka <laughs> na ya halatta ka yi wato kabatar da ita bayan ka mallake ta hukunci na biyar kuma cewa wanda ya tsuntuwa shine fi cancantar ya amfani da ita bisa waninsa hukunci na shida wajibi kamar yadda ita zuwa ga ma'abucinta idan ya zo da aininta ita kanta in tana nan ko kuma abin da zai tsaya a makaminta bayan ka sanar bayan kuma ka yi amfani da ita ko ka mallake ta idan ya tabbata cewa ya faɗi gaskiya alkarabisi daga cikin malaman shafi'iyya ya ce baya lizimta sai mayar da ita baya lizimta sai biya wani kuma shine kaulin a dawud al-zahiri shi ma sai dai idan ainin tana nan to shi ma nan dawud yana tare da jumhur dole ya mayar masa amma in ba ta nan to ba zai mayar da badal ba shi ne ƙaunin dawud al-zahiri ne kuma ƙaunin malik a cikin akuya kawai shi a cikin akuya ne kawai malik ya ce za ta eh? saboda hiyar laka auli ka auli bi saboda hadisin eh haka ya dauke shi idan raƙumi ne idan raƙumi ne a wato wannan ya nuna hadisin ya nuna kan cewa an hana kai tsuntuwar raƙumi an hana kai tsuntuwar raƙumi saboda shi raƙumi zai iya wadata da ƙarfinsa daga ƙananan namun daji zai iya kara kansa kuma zai iya neman abincinsa da kansa don haka babu wata hikima a kan ka shi tunda tsuntuwar ne yin hikimar yin tsuntuwar hikimar yin tsuntuwa domin tsare dukiyar dan uwanka to shi raƙumi baya buƙatar wannan kuma shi raƙumi saboda ma'abucinsa ya san ɗabi'arsa in ya ɓata ya san inda zai je ya rinka neman sa saboda ka idan wani ya ɗauke shi ya tafi da shi zai wato zai shi ma'abucinsa sai neme shi ya rasa don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na'am to amma a zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu yayi hukunci cewar in an ga raƙumi da ya bata a kamo shi a dawo da shi gari a sayar da shi a sayar da shi a sa kudin a baitul mal duk randa ma ma'abucinsa ya zo a yi cigiya duk randa ma ma'abucinsa ya zo sai a bashi kudin saboda bacin zamani haka malik yace a cikin almuwasa saboda bacin zamani wai a zamanin sa sai suka to kun ga wannan nau'i ne na tafsir da maslaha abinda sayyidina Uthman ya ba nau'i ne na tafsir da maslaha wato shi yasa wannan matsalar matsala ce mai hadari tafsir bil maslaha duk da malamai ba su faɗa ba amma zaka ga irin furu'inta ba a keɓance hukuncin hadisi da maslaha a tufi daga malaman hanabila shi ne tsaya akan wannan to amma kaga wannan far'in wannan far'in shahid ne gare shi Allah Khalil Khalil a cikin sharhin sana a cikin sharhin Muktasar Ibn al-Hajib ya kawo magana yace wa ashara ibn Shihab إلى أن الإبل لم تزل على ما ذكره في الحديث من عدم التقاطها إلى زمان عثمان رضي الله عنه فأمر بتعريفها ثم تباع فإن جاء صاحبها أعطي الثمن لفساد الناس حينئذ ويأتي ابن شهاب يأي إشارة أكن شواء راقما بس قشي بقى ba يندي ذو أتكن zo حديث شواء بقى hadisin cewa ba a yi musu كمين بيكي أتكن حديثي har zamanin sayyidina Uthman sai yi umarni da kan cewa in an samu in an samu raƙuni wanda aka rasa shi to a sanar a yi sanarwa sannan a sanar da shi sannan a sayar da shi idan mai raƙuman suka idan mai raƙuman ya zo sai a bashi kuɗin saboda mutane sun ɓaci a wancan lokacin na'am da wannan mm. a yanzu sai ya zama shi ce kai masa sadaka ka kyale shi je ne muladansa da kansa bai ce ka nema masa lada ba eh mai kyauta da abun wani eh sai bi shi bashi bashi ne a kansa ka je ka samu ladanka a lahira amma sai ka biya shi a nan <laughs> to wannan shine aljuz'u sabi wa ilayhi aljuz'u nam na'am na'am awwalu ce ma tambayar ka kaga alat ya zo maka baka san san daga daga ina yake ba to shi ma shi ma wannan zaka je ka ka dauke shi a matsayin hukuncin ba Allah saboda haka sai ka je sai ka je kai sanarwa hmm? customer care na banki a ba zancen status ai ba status za ka je ba wajen banki za ka je su za su san cewa ga daga inda ga daga inda yake ai an taɓa min haka an taɓa mun haka aka turo mun kuɗi masu yawa <laughs> eh, a lokacin dubu dari biyar na rasa daga ina wannan kuɗi fiki na rasa daga ina inda tambayi banki na suka ce wanda ya sa kuɗin daga atm ya je ya sanya daga atm ya je ya sanya ah, saboda haka ba su san kowaye ba amma atm din na bankin zenith ne har sun gano amma shi je wannan transfer amma ba san daga ina ya sanya kudin ba sau da haka haka na zauna na ce haka na zauna ba yadda zan yi na bi ta kan kudi sau da haka hukuncin ba Allah za ka dauke shi hmm. na'am a kaje kaje banki sai su maka kaje banki sai su maka su gaya maka in ba a samu ba za ka ɗauke shi in ba a samu ba in ba a samu ba ka ɗauke shi ka bar shi wadi'a a wajenka hukuncin ajiya idan ka idan duk randa ma'abucinsa ya zo duk randa suka gano wataƙila shi ma zai zo ya gano daga baya sai kawai ka ga dabin sun kwace kayansu na'am na'am hajji bala na'am te waje wanda yake amintacce a waje wanda yake amintacce ka san kamar alal misali a cikin halka ta karatu kuma ka san duk mutanen kirki ne duk an san kowa hmm? eh eh yanzu kamar yanzu kamar inda ake zaune ana halka ta karatu kamar irin halkanmu ta karatunmu sai wani ya manta wayarsa sai wani ya manta wayarsa to a nan wajen sai ka ce kaga wani waje ne a amintacce nan wajen mustahabbi ne ka ɗauka ba wajibi ba ne hmm? nan mustahabbi ne saboda to shi ne aka samu ƙauli uku aka ce mustahabbi ne aka ce makruhi ne aka ce halal ne wanda suka ce mustahabbi ne saboda tsare dukiyar ɗan uwanka in ka ɗauka kuma ka sanar wanda kuma suka ce makruhi ne saboda galiban zai dawo ya nemi kayan kuma tunda akwai aminci kasan ba wanda yake tunda waje ne wanda yake amintattu an san ko su wane ne um, ba wanda ake tuhumar kan cewa ake zargi ko ake ganin cewa zai iya ɗauke ta to sun yi saɓani dangane da kamar saniya kamar doki da alfadari da jaki za a ba shi hukuncin raƙumi ne ko ko ba za a ba shi hukuncin raƙumi ba wannan saɓani ne tsakanin malamai ko a cikin matabar mali su ma ƙauli biyu ne ƙauli ya ce za a sada su da raƙumi za a ƙyale su ba za a fice su ba ƙauli na biyu kuma ya ce a'a za a fice su saboda wajabcin tsare dukiya na ma'an nasu ci amma kuma wajibi ya biya a to waye ce ya ci an ce maka ranar lahira in tsuntuwar da aka ce in ka ci tun da wanda musallallahu alaihi wasallam ya ce fastan fiqha ka batar da ita ya baka dama amma idan ma abucinta ya zo to za ta ɗauki hukuncin ajiya ne a wajen ka sai ka dawo masa da ita to idan bai zo ba shine idan bai zo ba to shine malamai suka saba waɗansu suka ce sai ka yi masa sadaka da niyyar kan cewar wannan sadaka ce gare shi waɗansu kuma suka ce a babu komai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci kan cewa kai masa sadaka ba kuma an rataya sharadin ne da kan cewa idan ya zo hadisin abu dawud shine ya bayyana wannan sosai a na wa dauke wai wai sa ku ya dawud nabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar ta wannan hadisin da muka karanta na zaid ibn harith yace fa in jaa baghiha fa addiha ilayhi idan wanda yake cigiyar idan wanda yake cigiyar ya zo to ka ba shi dukiyarsa gare shi wa illa in kuma bai zo ba fa'arif ifasaha wa wika'aha thumma kulha to ka san jakarta da madaurin sannan ka ci sannan ka ci kaga wannan halarci ne ko thumma kulha fa in jaa baghiha idan wanda yake nema ya zo fa addiha ilayki kamar masa to kaga an yi shiru akan cewa to idan bai zo ba fa in bai zo ba sai a koma zuwa ga wancan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fakul shikenan saboda ka a lahira ba za a neme ka da ita ba shine abin da ibnu sha'ban daga cikin malaman malikiya ya faɗa yace babu zancen a lahira a neme ka da wannan saboda babu zancen a ce kai masa sadaka in ka ci shikenan amma in ka ci da sanin cewa duk ran da ma'abucin ta yazo zaka biya shi in bai zo ba shikenan amin na'am alaikum assalam akan hukuncin wannan na bani isra'il sai ka tattara dukka baki amma gaskiya a cikin irin wannan in aka yi a koma zuwa ga kiradul misil a koma zuwa ga kiradul misil me kiradul misil sai a ce wanda ya juya kuɗi wanda ya juya kuɗi kamar wannan ya ya kamata a raba riba ya ya kamata a raba riba ya kamata a raba ribar ne rabi da rabi ko kuwa a sulufi da sulufani hmm? amma idan muka koma muka duba ka'idar alharaji alkharaj alharaji daman idan da dukiyar nan ta salwanta idan da dukiyar nan ta salwanta saboda ka yi amfani da kuma kan ta cigiya sai ya ji labari sai ya zo ta ce ai dukiyar ka ta bata ba za ka biya shi ba? to in ku za ka biya shi in ku za ka biya ta za a ba za ka samu ribar ba a kan wannan dukiyar da ke amfani da ita tun da ka'idar musulunci shine alharaj bil bama samun riba ana rataya shi ne da ɗaukar nauyin nauyin kasada ka ɗauki nauyin kasadar kan cewa in dukiyar ta san wanda za ka biya saboda ka kai kake da hakkin cin riba shi kawai sai ka bayar masa da asalin dukiyarsa to shafi'iyya su ne a alhanabila su ne suka ce su ne suka ce za a su ne suka ce na'am alhanabila sun suka ce wannan alharaj bidbaman a shafiya su ne suka ce za a koma ya zuwa ga kirabun mitin za a koma ya zuwa ga kirabun mitin sai a ɗauke shi a kan cewa kirab ne na rubar dukiya kamar dukiyar kamar dukiyar kwace ce ita ma idan mutum ka kwace dukiyarsa idan ya zo kai amfani da ita in ya zo za ka gashi dukiyar ga asalin dukiyar sa ko ku hadda ribar ko ku za ku raba ribar kauli uku a tsakanin mazahib din nan a guda hudu na'am an ramba saboda انت هو تكلم دي اه لا لا وتو الله يساعد ما قال لي تبقى ها ايه ياتي ده اكو يتجس الظهر يركب بنفقته والدر يحلب بنفقته بنفقته وعلى الذي يركب ويشرب النفقه in ka bayar da jingina ka bayar da jinginar akuya wajen mai ita wajen wanda ka karɓi bashi maimakon ka kyale ta tunda ta tafi wajensa sai shi sai ya rinka ciyar da ita ya rinka tatsan nonon kaga ya amfana da wannan amma a maimakon mai a maimakon ciyar da ita dai to ka shi ma wannan haka zai, ya dawo masa da abinda duk ta samu amma shi kuma ya amfana yayin da ya ciyar da ita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا من هو أصلح لصلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين